أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد أعيضا مشاكد درسينا سبعين دتكوس أتكن كراتمنا الموطأ yau sha hudu ga watan jumada saniya hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1431 wanda ranar nan ta yi daidai da 27 ga watan biyar na shekara 2010 ta miladiya za mu tashi babin da imam malik ya ambace shi da jami'ar sala حدثني يحيى عن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزرقي عن ابي قتاده الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلي وهو حامل امامه بنت سبعين بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاصم ربيعة بن عبد الشمس فإذا سلم وضعها وإذا قام حملها نعم إمام مالك يتي باب جامع الصلاة آه، جامع الصلاه واتو a wannan babi akan abubuwa daban-daban da suke da alaka da sallah da wancan yayi babin da ya gabata alqaulu fi jami'is sala a to malamai sun ce bambanci tsakanin na farkon da na yanzu shine wancan ya kawo hadisan da suke da alaka da zatin sallah din ne wannan babin kuwa ya kawo hadisai waɗanda suke da abubuwa da suke da alaka da sallah amma a wajenta abubuwa da suke da alaka da wato abin da yake wajen sallah ba ita kanta aikin sallar zatin kansa ba a hadisi na farko da ya kawo a wannan babin imam malik ya ce ya ruweto shi wanda suka shi ya haya da ya ruweto wannan riwaya ta almotsa daga imam malik حدثني ya haya an malikin دغ امام مالك daga عامر بن عبد الله bin الزبير دغ عامر دان عبد dan دان الزبير Amir بن Abdullahi الله Zubair. a jikan sayyidina zubair ibn al-awwam shi ko zubair ibn al-awwam kun sanya daga cikin sahabbai ahadul mubashirin bil janna sahabban hawari rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi to abdullahi ibn zubair shine babban ɗansa farkon wanda aka haifa cikin musulmi a madina daga cikin yayansa akwai amir malamin imam malik ne malamin imam malik ne shi amir ibn abdullahi ibn zubair amintacce ne wajen riwayar hadith kuma ya shahara da ibada abidi ne da yawan ibada ya kasance idan ya je makabarta in ya je makabarta lokacin jana'iza sai ya ce makansa to ka tuna wannan ka tuna kabarin nan da matsinsa ka tuna wannan gida da duhunsa me ka me ka tanadan ma shiga wannan gida wani tanadi kai to idan ya fito daga makabartan nan duk wani abu da ya gani wanda zai samar da masa kusanci da Allah to ba zai wata wata ba zai aikata shi yana da zan haka sai sun bayinsa sun kasance inda aka yi jana'iza to sai su zo su tsaya a hanyar da zai fito daga makabarta yana ganin su zai ce na 'yan haka sukan yi saboda wato irin wa'aztuwa da yake yi da a wato ganin kabari sai tanadi na wannan aiki to su kuma bayi su kuma waɗannan sai suka kan cewa to gagara ɓasa ta samu tunda zai yana neman aikin alkhairi bari ya yanta su su kuma su samu gara ɓasa su zamanto yantattu sai su zo su baje kansu a gabansa yana fitowa daga makabarta sai ce ku tafi na yanta taku. ya mutu a shekara 124 yana cikin sallah ana sallah a tsirin lokacin da ajalinsa ya kusa ana sallan magaruba sai ya ce wa mutanen gidansa a ɗauke shi a je da shi masallaci sai suka ce masa baka da lafiya ka zauna kai sallah a gida ya ce a'a zan iya ku ɗauke ni aka ɗauke shi aka je aka tsayar da shi a cikin sahu an yi raka a farko sai Allah ya saukan masa da ajalin sai yana cikin sallah Allah ya dauki ransa wanda wannan yana daga cikin alamomin kyakkyawan karshe mutum ya mutu a cikin ibada domin abin da mutum ya mutu akai haka za a tashe shi kun ga irin waɗannan bayan Allah kenan yanda ziyarar makabarta ta kasance a gare su suna wa'azuwa ba kamar mu ba yanda ziyarar mu ga makabarta take shi yana makabarta yana waya da wannan yana waya da wancan wani ma abin takaici ma sai ka ya shiga inda za a saukar da mamacin cikin kabari sai ka ji an kararrawa ta telefon an kira shi kuma ga yana kokarin wai daukowa zai amsa wannan ai masifa ce to makabarta ya kamata ta zama wa'azi a gare mu kamar yadda take ga wa'annan bayan Allah wannan ne magabata da aka ce ni koyi da su salaful umma tabi'i ne shi Amir dan Abdullahi a Amir ibn Abdullahi ibn Zubair kuma gashi yana daga cikin malaman Imam Malik an Amri bin Sulaim az-Zurqi daga Amri bin Sulaim az-Zurqi Amri bin Sulaim az-Zurqi ya gabata gare mu yana daga cikin tabi'ai na Madina lokacin da Sayyidina Umar ya rasu ya kusan balaga saboda haka ya riski Sayyidina Umar ya riski waɗansu daga cikin manya-manyan sahabbai kenan an abi Qatada al-ansari daga abu Qatada al-ansari abu Qatada al-ansari sunansa al-harith ibn rabi'i shine abin da ya fi shahara a sunansa al-harith ibn rubi'i al-ansari daga cikin al ansari yake ana ce masa farisu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda yana daga cikin mayaka na wannan al'umma don haka har aka yi masa laƙabi da cewa wato farisi al-faris shine wanda ake cewa da hausa knight wato 'yan kwalkwali kenan wato wanda suke akan doki suke yaƙi akan doki ba a ƙasa ba أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت, بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم cewa annabi ya kasance yana sallah alhali yana ɗauke da umamatu ‘yar zainab ‘yar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wali abil as rabi'a daga kuma abil as ɗan rabi'a ibn abdishams ɗan abdishams fa'iza sajada in yi sujada wa ba'aha sai ya ajiye ta wa iza in ya tashi kuma daga sujada in ya dago wato zuwa raka'a ta biyu hamalaha sai ya dauke ta wannan hadisin yana da alaka da sallah amma ba da ainihin zacin sallan ba shine meye hukuncin yin aiki yayin da mutum yake sallah aiki wanda yake ba mai yawa ba kamar irin wannan aikin kai sallah kana dauke da yaro sannan kuma ka sauke shi sannan ka sake ɗaukansa a cikin sallah ne hukuncin wannan shi ne wannan hadisin ya zo ya bayyana mana kuma imam malik abinda da ya sa ya kawo shi a babin jami'ul sala ba zai masa babi nasa daban ba amma kamar imam al-bukhari shi sai ya kulla masa babi ya ce babu man hamala jariyatan fi sala babu wanda ya dauki yarinya a cikin sallah domin wannan hadisin yana cikin bukhari imam bukhari bisa al'adarsa yana ruwaito hadisan maliku ta hanyar abdullahi bin yusuf tinnisi ko abdullahi bin maslamat Qanabi ko haya ibn abdullahi bin bukai to ya ruwaito wannan hadisin ta hanyar abdullahi bin yusuf tinnisi muslim kuma ya ruwaito shi ta hanyar malaminsa da dama malami ɗaya ne muslim yake ruwaito muwatta ta hanyar sa haya ibn haya an buri almajiran imam malik masu suna Yahaya ibn haya guda biyu ne akwai haya ibn Yahaya haya laifi shine wanda muke karanta muwatta sa wannan dan yamma kenan bayan me don shi andalusi ne na yamma da kuma yahaya ibn yahaya an buri dan gabas shi a can naisa buri yake cikin naisa cikin afghanistan take ne alwajiran malik guda biyu kowanne daga cikin sunansa yahaya ibn yahaya an buri shine malamin malik allaifi shine wanda ya riwayarsa ta shahara ita ce wadda muke karantawa wannan hadisin a hadisi ne kamar yadda muka gani muttafaqun alaihi bukhari da muslim sun ruwaito shi dukkanin su ta hanyar maliku a cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah yana dauke da umama to malamai sun yi sabani akan wannan sallar wace sallah ce waɗansu malamai sai suka ce sallar nafila ce domin suna ganin wannan ba zai yi ba a cikin sallar farilla sallar farilla da aka so Allah ta'ala ce wa qumu lillahi qanitin ku tsaya a gaban Allah ku tsaya domin Allah kuna masu nutsuwa a cikin ibada ku tsaya kuna masu nutsuwa ga Allah a cikin wato ibada ku ta sallah alqunut nutsuwa ne to alqunut ba zai dace da daukan yarinya da sauke ta ba saboda haka sai suka ce wannan a sallah ne saboda sallan farilla a sallan nafila ana ana wato sauƙaƙa abubuwa a cikin ta irin saukin da ba a yi masallar farilla sai suka fassara wannan akan sallan nafila ce amma sauran riwayoyi na wannan hadisin yana raddin wannan domin an ruwaito wannan hadis din daga ta hanyar sa'id al-maqburi sa'id al-maqburi yana daga cikin malaman sa'id ibn abi sa'id al-maqburi yana daga cikin malaman imam malik to ya ruwaito wannan hadis din daga amr ibn sulaim az-zurqi daga abu qatada abu qatada yace mun kasance muna zaune muna jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito sallah a wata riwayar aka ƙara ta azahar ko ta la'asar sai ya fito yana ɗauke da umama akan wuyansa sai ya tsaya a gabanmu ya kabbara muka yi kabbara da ya ruku'u da zai yi ruku'u sai ya ajiye ta sannan ya yi ruku'u ya sujira da zai ɗago zuwa raka'a ta biyu sai ya ɗauke ta ya mayar da ita kan wuyansa haka ya har ya gama sallata sa baki ɗaya to kaga wannan riwaya a a bayyana take cewa wace irin sallah ce eh? ta farilla ce ko ba a ambaci a zahar da la'asar ba in aka ce mun kasance muna jiran manzan Allah sallah ne sanar ya fito sallah wace sallah ake jiran sa ya fito sallar farilla ce domin sallar nafila limancin annabi sallah alaihi wasallam ga musulmi a sallar nafila kaɗan ne ko dai a cikin gidaje na kamar yadda ya je gidan su Anas da kuma kamar yadda ya je gidan Itban ibn malik makahon nan da kuma kamar lokacin sallar tarawi su ne dai yawanci wato na filfilin da annab sallallahu alaihi wasallam ya yi limanci a cikinsu kaɗan ne bisa al'adarsa sallar da yake yi da jama'a sallar farilla ce saboda haka wannan sallar ce ta farilla musamman ma kuma gashi a cikin riwayar aka bayyana cewa a zahar ce ko la'asar wa huwa hamilun umama yana dauke da umama umama wace ce umama umama aka bayyana ta da cewa ita ce yar zainab yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma abil as wato uwarta yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce zainab ita zainab ita ce babbar yar manzon Allah sallallahu alaihi ita ce babbar yar annabi sallallahu alaihi wasallam uban umama kuma shine abul as ibn rabi' da haka ya shahara amma a nan riwayar da da yawa daga cikin masu riwayar muwatsa sun ruwaito ta da suka ce ibn rabi'a da haka ne sai malaman tarihi suka ce suke sabani kan ya sunan ubansa waɗansu ce rabi' wanda yake shine ya fi shahara waɗansu ce ibn rabi'a muslim da ya ruwaito wannan hadisin ta hanyar yahaya ibn yahaya ya ambace shi a riwayar malik cewa ibn rabi' ne saboda ka shi kansa maliku riwaya biyu aka yi na wajen ambatan sunan uban shi wato abul as mahaifin zainab Mahaifin mijin zainab abul as ibn uh, rabi wato uh, waye yake dan uwa yake ga wato ƴaƴan mata suke tare da zainab don uwarsa halatu bintul huwailid ce wato uwarsa ƴar uwar khadija ce ƴar uwar khadija matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam uwar su zainab saboda ka auren zumunta aka yi musu da shi da zainab da uwar shi abul as da uwar zainab ita ce sai da suna khadija mata annabta sallallahu alaihi yan uwa ne saboda ka kaga auren zumunta ake musu kenan a shi bai musulunta ba a farko a lokacin da matarsa zainab ta musulunta da aka yi hijira tana tare da mijinta tana cikin mustafafin wanda wanda wato rauni ya sanya su ba su da ikon su hijira saboda suna ƙarƙashin mazajensu basu su ba su ikon su fita ba ba su da halin da za su fito za su fita su je su hijira yana da cikin wanda aka kama shi wajen yakin badar shi abul as ibn rabi an kama shi wajen yakin badar cikin ribatattun yaki sai zainab domin an ce dukkan wanda suke ribatattu su zo su fanshi kansu to sai zainab sai ta turo da wani abun wuya nata wanda na khadija ne khadija ce ta bata shi yayin da za ta tare a gidan mijinta da aka kawo kayan fansa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gane abun wuyan khadija sai tausayi ya kama shi sai ya ce masahabbai idan kun ga za ku iya kyala wannan ku sakar mata wato ku sakar mata fursunanta to ku sake shi kuma yar mata da abinta sai suka ce ya rasulullah za mu kyale shi sai aka sake shi aka karba abun wuyan aka mayar ma da zainab sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma abul as to a idan ka je ka aiko da zainab sai ma annabi sallallahu alaihi wasallam alƙawari zai da haka da ya koma makka sai ya sa dan uwansa kinana ƙaninsa ya tanadi a taguwa a ya tanadi raƙumi ya je ya ɗauko ya ɗauko zainab ya ya ɗauko zainab daga daga gidanta da rana ya kamo hanya zai taho madina suna ganin an ɗauki zainab sai suka yi wuce a kansa to shi kuma maharbi ne dama an ce masa kinana wato an san ma'anar kinana ya ko mm, baka inda ake sanya baka mari eh kwari inda ake zuba inda ake zuba baka shine kwari din ko shine kinana wato saboda haka kenan kaga mayaki ne shi kansa shine kwarin kwari sunansa kenan saboda haka ya tanadi kibbansa ya ce duk wanda yake so uwarsa ce wabinsa ya zo kusa da ni mutane suka yi wuce a kansa sai abu sufiya ne zo ya same shi ya ce a saurara zan yi maka magana ba abin da zan maka sai ya zo ya ce kai kasan abin da ya faru tsakaninmu da uban wannan yarinya kasan abin da ya faru tsakaninmu da shi ya ji ya karkashe manyanmu ya kakkama waɗansu sannan kuma yanzu ido na ganin ido yasa ta fita a tsakaninmu ta fita daga cikin garin ba wanda ya hana ta ba wanda ya sai hana ta sai a ce ina mazajen namu sauraka yanzu abinda za ka yi ka koma da ita gida sai a ɗauka kan cewa mu muka hana ka mazaje ne suka yi barazana suka hana ka ka fita da ita cikin dare sai ka sulale ka fita da ita <laughs> eh, abu zufiyan kenan dan siyasa ne hmm. Eh, abu sufyan yana daga cikin wato hazikan mutane wajen iya siyasa daga wajen sadansa muawiya ya gado hmm. nan sai ya ce to ya yadda cikin dare kuwa ya fito da shi dama maza Allah sallallahu alaihi ya turo maulansa Zaid ibn Harisa da wani daga cikin musulmi al-Ansar suka ce to za su zauna a wajen Madina in ta fito ta zo daidai wajen Masjid Aisha Tan'im wajen harami nan sai su tare ta sai su tafi tare da ita don su ne wato a matsayin masu rakata tsoraka da ta fito suka taho a abin nan suka taho da ita madina to tana madina a sai shi abul as mijinta ya tara da yake a ɗan kasuwa ne amini amintacce wato a cikin al'adar shi duk wanda ka ga ya zamanto hanshakin ɗan kasuwa to ya shahara da aminci ya shahara da aminci baya cin dukiyar mutane ba irin yan kasuwa ba irin kasuwancin mu bane yanzu ka san kasuwancin mu sai ga mutum dan kasuwa ya tashi yayi tashi yayi tashi sai ka ji ya kare domin mai cin kudin mutane da rashin amana da ha'inci da algus sau da haka sai ganin da nan sai Allah ya karya shi amma su kuwa in kana so kasuwancin ka ya bunƙasa to ka zama to amintacce sai ya zama to kan cewa wato alama ce in aka ce mutum hanshakin ɗan kasuwa ne to amintacci amini ne kuma da mutane sun tattaro dukiyoyinsu sun bashi ya tafi kasar sham ya ji ya yi kasuwanci yana dawowa sai waɗansu <clears throat> wata runduna ta musulmi suka yi masa kwantan ɓauna suka abin nan suka kama shi da dukiyar tasa ta zaman tofai ganima suka to da shi ya kyale musu dukiyar da ya taho sai ya karaso cikin garin madina ya je wajen matarsa zainab yar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce ki bani kariya ki bani za ki bani kariya an san aljiwar shine mutum kace wane yana karkashin kariya ta saboda haka ka tsare jininsa da dukiyarsa kamar ka ba visa kamar yadda ake kamar yadda ake yi yanzu a kasashe a ba mutum visa in zai shiga kasa ba da visa jiwar ne in ka ba mutum visa ka ce shigo cikin kasar ka ya abin da zai yi sannan ya fita sai ya ce mata saki bani jiwar ya ce za ta ba ta ce za ta ba shi ya shigo gidanta ya zauna da aka yi sallar asuba sai ta tashi dana sahun mata ta ce na ba da kariya ga abul as ibn rabi'a to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji sai ya ce ina dukiyar mutane ta da ina dukiyar da aka kwace daga wajensa wanda suka karba suka ce gamu yace sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan kun ga za ku mayar masa ko iya mayar masa in ka kun ga ba za ku iya mayar masa ba to dama wannan dai ganima ce da Allah ya ba ku sai suka ce a ya rasulullah za mu mayar masa sai suka tattara suka bashi sai ya tuho makka da ya zo makka sai ya rarraba mu kowa sa kasuwancin da ake da riba ya ba mu kowa nasa sai ya shela ya ce ya ƙuraishu akwai wani wanda yake bi na wani abu suka ce a'a babu kowa an biya shi haƙƙin sai ce to ku shaida na to ku yi shaida ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah yace ba wani abu ne ya sanya ni ban yi kalmar shahada tun ina madina ba musulunci ya shiga zuciyata kada ku ce dama na je na shiga musulunci ne don in cinye dukiyar ku kaga abinda za a inda ya musulunta a madina yace ai shikenan dukiyar kafirai shikenan to amma saboda wannan abin wannan eh, ta sa ta aminci dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khiyarukum fil jahiliyyati khiyarukum fil islam zababbi masu managarta daga cikin ku a lokacin a cikin jahiliya sune managarta a cikin musulunci sai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayyabe shi yace haddathani fa saddaqani wa wa'adani fa waffali akan hudu ba lokacin da sayyidina Ali zai zai zai ma Fatima kishiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna rashin yaddarsa sai yayyabi Abul As ibn Rabi' yace wani mutum ya zamanto surkina kuma ya kyautata surtuka sukurta a surukunta tsakaninsa da ni an haddasa ni fa ni ya mun zance kuma ya faɗa mun gaskiya wa wa'ada ni fa waffali ya yi mun alkawari kuma ya cika mun alkawari shine ya ce zai turo zainab kuma yana zuwa maka ya turo ta don haka da ya musulunta wata biyar kafin hudaibiya sai ya taho madina yana zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya da aurensa da Zainab da wancan auren na farko ba sabon akadi ake ba riwaya biyu aka ruwaito hadithin ibn abbas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya mayar masa da aurensa alan nikahil awwal akan wannan auren na farko wata riwaya hadithin amr bin shu'aib an abihi an jaddihi shi kuma ya ruwaito bi nikahin jadid da sabon aure kaga an samu sabani ko ba samu sabani ba to irin wannan yaya ake yi eh zai yi kai jam'i E ma gali zai yi kai jam'i da auren farko wannan kuma ya ce a sabon aure aka zai yi kai jam'i a to ne aika kai mu gani yi a anan ya za a yi jam'i eh ai ba zai yi wa ai jam'i anan ba wannan ya ce ba a sake ɗaura aure ba wannan ya ce an sake kaga wannan shine at-tanaqud kenan mutanaqidan ba ta'arud bane ta'arud shine wanda yake zaka iya samun wata fuska wannan ɗaya abin nan wato ko a in ka ce baki ko baki ne wannan yace fari ne zai iya zamantawa ba ko ne daga ciki bane ja ne wannan ta'arud kenan amma in ka ce akwai babu to akwai wani abu wanda yake in ba in babu in ba wato duk abin da yake ba akwai babu shi duk abin da yake akwai shi to kaga kishiyarsa babu shi ne babu wannan uku wannan shine at-tanaqud al-mutanaqidan to kamar wannan kaga tanaqud ne to idan ba zai yi ai jam'i ba a daidaita tsakanin laba hadisan guda biyu me ya kamata ai sai ai tarjihi to aka wajen tarjihi sai a rinjayar wanne yafi inganci hadisi ibn abbas shi yafi inganci hadisi ibn abbas shi yafi inganci abu dawud da nasa'i da ibn majah suka ruwaito shi kuma yana da hadisai da aka ruwaito mursala a cikin littafan tarihi wanda suke karfafa wannan riwaya cewa wannan auren na farko maza Allah sallallahu alaihi wasallam bai bacha shi ba saboda haka ne waɗansu suke cewar idan musulmi ma'aurata biyu wanda suke ba musulmi ba idan matar ta musulunta mijin bai musulunta ba sai kuma kafin ta gama idda sai mijin ya musulunta to suna nan akan su ba sai an sake wani aure ba to amma idan ya zamanto lokacin yayi nisafa kamar na Zainab da Abul As dan tsakani wata shida shekara shida tunda sai a shekara ta shida bayan hijira sannan ya musulunta hmm, kaga tsakani akwai lokaci mai tsawo bal tunda ma lokacin ma da yake musulmi suna tare da yake a farkon musulunci ba a umarnin kan cewa idan wato mace musulma ce kada ta zauna a ƙarƙashin miji wanda yake ba musulmi ba wannan dai akan wannan matsalar akwai wani malami ma da ya rubuta littafi Sheikh Yusuf al-Judai a Islamu Ahadith Zawjain mai hukuncin musuluntar ɗaya daga cikin ma'aurata biyu domin wannan muskilar tana zuwa musu da yawa a kasashen turai yana daga cikin masail da malaman wannan zamani suke bincike a kansu don saboda matsala ce ta ummu bihal balwa ta game kowa a can ƙasashen turai za ka samu mace ta zo ta musulunta mijinta bai musulunta ba amma bai hana ta kai addinin musulunci ba kuma ba za ta iya rabuwa tana ganin aka ce mata sai ta rabu da mijinta don saboda bai musulunta ba wannan tsanani ne akanta ba za ta iya ba saboda haka yaya za a yi hmm. yaya daga cikin matsaloli da take damun musulmi a can kasashen turai kwarai da gaske kwarai da gaske to shi shaggi su judai ya yi kokari ya bincika wannan matsalar da dalilai da sauransu saboda faɗin Allah ta'ala Allah ya ce wala tumsiku bi isamil kawafir kada ku rike auren kafirai wato mata waɗanda suke mushrikai ba ba kitabai ba idan a ba su musulunta ba to kada ku rike su a matsayin matanku to wannan wajen zahirin tafsirin wannan ayar ya nuna kan cewa kenan a auren arabu suke tunda musamman kuma Allah ya ce lahunna hillun lahum wala hum yahilluna lahun to a shahid dai Abul As ibn Rabi ya ya zo ya musulunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar su a cikin auren su ita Zainab Allah ya mata rasuwa a shekara ta 8 bayan hijira bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kabarinta yasa su ummu afiya suke mata wanka ya ba da gyautansa ya ce a lullube a masa shi'ar wato a sanya shi a cikin wato tufar da yake da yake lullube jikinta baki daya saboda neman ya ta samu albarkacin jikinsa salawatullahi wa salamuhu to bayan shekara uku ko hudu <coughs> da rasuwarta shi kuma abdul as Allah ya masa rasuwa a cikin lokaci a cikin hilafancin sayyidina abubakar ya rasu ita ka umama a ita yarinyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka ita wannan umama ta rayu har zuwa lokacin khilafancin muawiya sayyidina ali ya aure ta da ta girma sayyidina ali ne ya aure ta shine mijinta na farko kuma ta haifa mata yaya wasiya fatima ta yi cewa bayan rasuwarta sayyidina ali ya aure umama to da kai aure ta kuma bayan sayyidina ali din al-mughira bin nawfal ibn al-harith ibn abd al-muttalib shi ya aure ta shi ma dai bahashi ne ne hatta ita ma ta haihu da shi daga baya ta rasu a cikin lokacin filafancin muawiya to wannan matsalar a cikin wannan hadithin akwai abubuwa na fikihu muhimmai na farko dai nuna cewar a hukunci wannan hadisin ya nuna halaccin mutum in yana sallah ya ɗauki yaro yi sallah da shi sawa'un namiji ne ko mace ne mai sallar namiji ne ko mace ne idan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a matsayin sa na namiji kuma yana liman min babu aula wanda yake ba liman ba min babu aula ma kuma mace wanda ita ko shi tana tare da yaro mafiya yawan malamai sun tafi akan wannan hukuncin kan cewa halal ne kuma asalin su shine wannan hadith din ba tare da wani kaidi ba imamu malik shi ya ce wannan sai in halin larura ne sai idan halin larura ne ta hanyar da babu wanda zai kula da yaron sai shi to a nan wajen bisa larura zai iya yi amma in dan kawai yana son yaro ne saboda yaron mai dafa ne shi kuma baya son yaron ya kuwa shi kuma baya son saboda soyayyarsa ga yaron baya so ya bata masa imam malik ya ce ba zai yi ba saboda hadisin inna fi saraki la shughla akwai abin da zai shagaltar da mutum a cikin sallah sallah tana da tana da nata shagalin ba shagalin daukan yaro ba saboda haka imam malik yace in ba halin ruwa ba mutum ba zai yi ba amma sauran mafiya yawan malamai imam ash-shafi'i da imam ahmad ibn hanbal duk sun tafi akan cewa ya halatta mutum ya ba tare da wata ba tare da wata ko da babu bukata kuma wannan hadisin hujja ne a gare su saboda fi'ilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akallan abin da yake nuni cewa wannan abin ya halatta kuma a cikin wannan hadisin akwai nuna wato rahamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rahamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yanda yake wato yana sallah a matsayin sa na shugaba na al'umma amma yana yi ma yaro wannan hidima yana dauke da shi saboda rahama kakanta ne ba ubanta bane amma ita yarinyar ta rasa uba a lokacin da ubanta yana makka eh, wato idan ya zamanto cewa ah, wanda yake shine galibi galibi ah, zai zamanto cewar a ah, wannan ya faru ne a lokacin kafin lokacin ubanta yana makka amma zai iya yiwuwa kan cewa ya faru ne bayan zuwan ubanta madina ba riwayoyin tarihi ba su nuna lokacin da aka haifi umama ba tunda ta ta zauna a madina tare da mijinta kusan shekara biyu da 'yan watanni to a wani lokaci ya isa a ce ta haihu har ya zama to kan cewa amma kuma zai zama to a cewar a zai iya yiwuwa kai yarinyar ta zama tokan cewa ana dauke da ita kuma har a sauke ta sannan a sake ɗaukanta ba jariri ya ce yar kankanuwa ba kuma a cikin wannan akwai nuna halaccin shigar da yara masallaci shigar yara masallaci yana daga cikin abubuwan da malamai suke saɓani waɗansu malamai sun hana waɗansu malamai kuma suka kayyade cewa idan dai yaron zai idan dai yaron wato yana da hankali za a iya masa tsawa ya hannu ba ɗan shagwaba ne wanda in yanzu sai abin da ya ga dama amma an dai wato wanda yake mai jin magana ne to za a kyale shi shigo masallaci to amma wannan hadisin ya nuna halarci ba tare da kaidi ba la'alla abin da sa su sauran malamai suka sanya wannan kaidi saboda duba ga maslahar al'umma tunda abubuwa ne maslaha ce guda biyu suka yi ta'arubi shi yaro in ya shigo cikin masallaci akwai maslahar cewa zuwansa ga masallaci albarkar addu'a ta musulmi da saukar mala'iku a wannan wajen ta sami yaran nan wanda wannan ya zama to sanadiyar arzikinsa na har abada kuma akwai cewar wannan tarbiya ce saba masa da zuwa ɗakin Allah saba masa da zuwa masallaci wanda yake wannan tarbiya ce a aikace koyarwa ce a aikace wanda koyarwa a aikace ta koyarwa ta magana ta fi kai ce masa ka je masallaci ka kama hannun ɗanka ka zo da shi masallaci ya saba cewa sallah a masallaci ake yi ba ya tashi ya rinka ganin kan cewa ana sallah a gida ba ana kiran sallah amma kuma a ubansa ba zai fita ya je masallaci ba sai dai ya zauna ya sallah a gida shi shi kadai a cikin ɗaki shi ya ga wannan ya ɗauka cewa ai haka ake yi amma in za ana kiran sallah zai ga ubansa ya kamo shi to da shi masallaci sai ya nuna masa tarbiyyar cewar haka rayuwar addinin musulunci ce, ta wannan ma maslaha ce <clears throat> sannan kuma tsayar da alamar addinin musulunci ne cewa har yara ma suna zuwa masallaci duk wannan maslaha tana nan a cikin zuwan yara ga masallaci to ɗaya maslahar kuma shine kan cewa idan yara ya zama to kan cewar ƙanana ne in suka zo masallaci za su iya yin najasa wannan mafsada ce saboda haka hana su zuwa masallaci domin a tsare masallaci daga zuwan najasa maslaha ce haka zalika za su iya kuma ɗauke hankalin mutane su ringa kawo tashushi ana sallah suna wasa ana sallah suna wasa ko ana sallah suna kuka ko ana sallah suna faɗa wannan mafsada ce saboda haka rashin zuwansu maslaha ne to yaya za a idan maslaha biyu suka yi karo to waɗansu malamai shine suka ce idan dai yaron yana jin magana to za a iya zuwa da shi kaga kenan an haɗa maslahar guda biyu ya samu maslahar zuwa kuma an samu maslahar hana shi ya kawo mutane rudani da fitina a cikin masallaci kaga an samu tahsilul maslahatain kenan idan kuma ya zamanto <clears throat> wajen waɗansu malamai kuma suka ce a tarjihi za a yi na maslahar maslahar yaro ya zo masallaci da albarkar da ke ciki da koyar da shi da za a yi da tarbiyya da za a yi masa ita ce tafi ko ko maslahar a kyala mutane fi sallar su cikin nutsuwa wace maslaha ce tafi mutane su sallar cikin nutsuwa ita tafi maslaha sannan abin nan su sallar cikin nutsuwa sannan kuma yara su taso abin yara su taso kangararru ba su da albarka hmm? eh. wannan na umarni ne kan si sallah na umarni ne kan si sallah idan da wannan ka'idar za ku kawo sai kenan mu ga cewa a kawo mana abin da ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana zuwa yara masallaci ya hana yara zuwa masallaci wanda ba su kai shekara bakwai ba bayan kuma yana hudu ba Hassan ya zo yana tatata yana faduwa ya sako da kan mimbari ya ɗauko shi ya zo ya dora shi a kan cinyarsa Hassan ya kai shekara bakwai tsor haka wannan maslahar da kuke gani ta kan cewa mutane su samu nutsuwa manzo sallallahu alaihi wasallam ya watsar da ita bai yi itibarin ta ba haka zalika ana sallah mace ta zo da danta sallah asuba ce ana sallah danta yana kuka manzo sallallahu alaihi wasallam ya karanta surori mafiya kasan mafiya karan mafiya gajarta a cikin alqur'ani aka tambaye shi ya kai haka ya rasulullah a sallah asuba da yake karanta aya 60 zuwa 100 amma sai ya karanta al mufassal suna tafi kowace gajarta a mufassal ita ya karanta lawun bai faɗa ba la'alla tsaye na ya karanta a sallar asuba sai aka tambaye shi ce saboda wannan matar ce ina so a idar da sallah domin ta mai da hankalinta ga yaranta Ka gada sai ya ce daga yanzu mata ku daina zuwa da yara saboda muna so mai sallah cikin hushu'i da nutsuwa mai sallah mai tsawo ta sallah asuba amma sai idarin wannan maslaha ku duba ku rinka duba wannan ku rinka ku duba yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake wato duba yake tabbatar da manufar shari'a a cikin ayyukansa kage duk wannan yana nuna kan cewa maslahar a kyala yaro ya zo masallaci ya fi bisa a hana shi zuwa na farko dai akwai kwanciyar hankalin iyayen suna tare da ɗansu da kuma kan cewar wannan alaƙar ta mutum da ɗansa wannan alaka alaka ce ta insaniya shine annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya sauko da ya sauko daga minbari ya dauki Hassan yace naga wannan yaron ya taso yana faduwa sai na kasa hakuri to na dabi'a ce ta insaniya kace zaka hana kanka san yara kace zaka hana kanka san yara wannan kace kana kana wato haramta kana nima ka canza dabi'ar ka ne ka nima ka canza dabi'ar ka ne ah. eh. shine kamar yanda alkazi abubakar albakin lani da ya je rum sai suka ce za su nuna a sai suka ce za su yi maganinsa ga babban malamin musulmi ya zo za su sanya shi sai ya yi ruku'u wajen gaida sarkin rum sai suka wata yar kofa yar kankanuwa inda zai shiga wajen sarkin in ya zo shiga sai ya sunkuya ta gai masa ruku'i kenan da ya zo sai ya juya bayansa sai ya sunkuya sai ya nuna sai ya shiga da duwawu ka ga masa rukui ya masa rukui ba bala ya bashi ma shikenan yana sai aka tara masa manya-manyan malamai ana sai aka tara masa manya-manyan malamai yana gaisa da su sai ce yaya yara ina yara ina iya ina yaya iyali ya yara ya mata matan gida eh, mutanen gida sai aka ce kai kai kai kai kai wannan wannan baka san tsarkaka bane ba su da aure ba su da mata ba su da yaya ya za ka dangana yaya gare su Ah. yace su kun tsarkake su daga ƴaƴa amma Allah ba ku tsarkake shi daga ƴaƴa ba su kun ga wato suna da tsarkin a ce suna da ƴaƴa amma Allah bai kai tsarkin da za a haramta masa ƴaƴa ba to wannan kirista su ne suke ziganin kan cewa mutum a tsarkake shi daga ƴaƴa amma samun yara ai ɗabi'a ce ta mutum hmm? saboda haka wannan shi kansa a kyale mutum ya zo tare da yaransa masallaci akwai maslaha a cikin wannan sannan kuma ga maslahar alkhairin da zai zo ya same su na cewa mala'iku suna sauka wajen suna amini akwai mala'iku da suke zuwa su yi salla a cikin sahu akwai mala'iku da suke zuwa domin su ce amin in an yi karatun sallah in kuma sallah asuba ce da sallar la'asar akwai mala'iku da suke saukowa suke yin handin over a lokacin kamar yadda zamu gani a hadisin da zamu karanta nan gaba duk wannan maslahar ita ta sanya kan cewar zuwan yara masallaci mutlakan ya halatta hmm. sawa'un idan za su in suka zo wannan babu ne ko ba sa ko ko fitinannu ne a kyale su su zo in yaso aike musu aike hana su fitinar aike hana su fitinar in kuma sun an yi sallar suna fitina din an idar a bawa mutane hakuri ce ku yi hakuri wannan akwai maslaha a ciki dan kada su kuma kuma ya kamata su kansu masallata yanzu kaga kamar munan da muka karanta wannan ai kaga kenan in wani yaro ya zo yana fitina a cikin sallah ba za mu ce Allah ya tsine mu wannan yara ba saboda mun san abin da suka halal akai ai larabawa katon suna da wannan ba wuya sun tsine wa mutum ba wuya ana cikin sallah an ga irin wannan yana sai kaga sun tsine ma yaro sai kaga sun tsine ma yaro mm, to amma wannan jahilci ne jahilci ne yaro an yi abinda a shari'a ta halatta sai kuma ka ce zaka tsine ma wanda yayi wannan kai jahilci da zalunci saboda <clears throat> sannan yana daga cikin abinda zamu fahimta a cikin wannan hadisin wato yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake rusa al'adun jahiliya yake rusa al'adun jahiliya ya kafa al'adun addinin musulunci a jahiliya wato aibi ne mutum ya kasance tare da yamaci ɗaukan yamaci aibi ne sai dai ka gan suna tare da ya'ya maza su ne ake zama da su a majalisa amma a ga mutum ya ɗauki yamaci kamar aibi ne tunda kashe su suke yi binne su suke da ransu hmm? wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa idan aka yi madayan su albushir da cewa an haifa masa yara yarinya mace sai ga fuskar ta wayi gari muswaddan tayi baki kirin wa huwa yana cikin kuncin rai da bacin rai hmm? to wannan ya nuna cewar ba sa son ya'ya mata to kasancewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauko wannan yarinya a matsayinsa na manzon Allah shugaban al'umma jagora kuma liman a wajen sallah ya zo shi da kansa yana dauke da ita to kai kuma yaushe kuma zaka ce zaka rinka kyamar daukan fitowa tare da yarka in ka fito da yarka akai maka mana ce to ai naga wanda ma yafi kowa shi ma kansa yayi to haga wannan koyarwa a aikace nan ya koyar a aikace ya rusa wannan al'ada ta jahiliya a cikin wannan ita kanta wannan hikima ce babba wadda wannan hadisin yake koya mana sannan kuma wani hadisin ya nuna kan cewa aiki ɗan kaɗan a cikin sallah baya ɓata ta akan haka ne musamman dai a cikin mazhabar imamu ahmad kan cewa irin wannan abubuwa da dama ɗan aiki wanda yake mutum zai yi dan kamar ya yi taku ɗaya ko biyu ya shiga cikin sahu ko ya sadu da sutura duk babu laifi ko a mazhabar imam amma haka zalika wajen mali kuma rahmatullahi alai idan mutum ya zamanto masbuki ne an riga shi sallah ya tashi yana yin sallah sai ya zamanto cewar a sau na gaba ya wuce ba wanda yake tsakaninsa da ba wanda zai masa sutura to sai ga al'amudi a gaba ko kuma irin wajen da tebur da ake sanya irin kabod da ake sanya alkur'ani sai ya taku daya ko biyu domin ya je ya tsaya a wajen babu laifi zai iya yin wannan domin aiki ne karami aiki ne kaɗan kuma yana da alaka da maslahar sallah yana da alaƙa da maslahar sallah imam ahmad a da wayar na cewa don kai taku daya biyu da abin da ya kamar wannan matsawar dai baka zamanto an kira ka ne tafiya ba babu laifi tafiya shine ka kama tafiya a sosai ana ganin wannan za a cewa wannan tafiya yake yi hmm. to shi sa za a ga waɗansu in sun zo takun in suka yi taku daya sai su ɗauko kafar sai su tsaya sai su sake taku daya sai su ɗauko kafar sai su tsaya wajen dai su fita daga cikin sifar mai tafiya to ba sai ka yi wannan takallufin ba ka ɗa ka yi taku ɗaya taku biyu wannan babu laifin za a kira ka mai tafiya ba haka zalika ko in kana sallah ka sanya sutura sai ta faɗi za ka iya sunkuya ka ɗago ta ka miƙar da ita imam ahmad ya ce za ka iya yi dukkansa ya gina shi akan wannan hadisi ne domin amal ne aiki ne wanda yake kalilan duk da yake kaga akwai sunkuyo da ɗagowa ko ba haka ba to nan sunkuyo da ɗagowa ƙari ne a cikin ayyukan sallah to amma saboda wannan hadisin asali ne kuma kai ne domin maslahar sallah da bukata kaga yace babu laifi akan kai wannan ko ka zo ka sanya tufarka ta zamanto maka sutura ka sanya tufa ta zamanto maka sutura kana da tufarka a gaba ka ko jakarka ka sa jakarka sai ya zamanto an samu kafa a cikin sahu da za ka yi tafiya ka shiga cikin wannan kafar ta sahu za ka iya sunkuya ka ɗauki jakarka ka shiga cikin sauhu sannan ka ajiye jakarka ka ci gaba da sallah ita duk zaka iya yi asali wannan hadith duk wani furo ne a cikin mazhabar Imam Ahmad wanda wannan hadisin asali ne akan wannan na'am وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعود الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم به كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم وهم يصلون وآتيناهم وآتيناهم وآتيناهم وهم يصلون نعم وحدثني أم مالك an abu zinad imam malik ya وانا wannan hadith daga abu zinad abu zinad ya sunansa أه؟ abdullahi dai abdullahi ibn zakwan abdullahi ibn zakwan an ila a'raj ya sunan a'raj na'am ha abdurrahman ibn hurmuz abdurrahman ibn hurmuz an abi huraira daga abu huraira wannan kamar yadda muka sha ambatawa yana daga cikin asahul asani anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yata'aqabuna fikum mala'ikatun bil-laili wa mala'ikatun bin-nahar mala'iku na dare da kuma mala'iku da rana suna bibiyan juna a cikinku waɗannan su zo waɗannan su tafi waɗannan sun tafi waɗannan su zo shi ne a ta'aƙub a ta'aƙub daga al'aƙib ne dun duniya wato wannan na bin wannan in ka ce ya ta'a wato daga cikin suna annabta sallallahu alaihi wasallam ya ce wa'an al’aƙib al'aqib daga cikin suna annabta sallallahu alaihi wasallam ne al'aqib wato ya zo bayan annabawa da suka gabace shi shine ma'anar al'aqil wanda ya zo bayan annabawa wanda suka gabace shi wato ba shi gege bane ba sabon abu bane cewa Allah ya aiko da annabi don shi ma annabi ne kamar wanda annabawa suka gabace shi wannan ya zo ne a cikin saɓanin abin da yake mashhuri a cikin uslubin larabci a larabci fi'ili wato ana mayar da shi mufradi ba a jim'insa ba a yi masa tasniya hmm? za ka ce ja a zaidun ja a zaiduna ja a zaidani ba za ka ce ja a zaidani ba ko ka ce ja u a zaiduna ba hmm? dole ka yi ifradin fili. mai ibn malik ya ce a kan wannan na manta baitin a cikin babul fa'il a cikin alfiya ba wanda ya ba wanda alfiya hmm. na manta baitin to wannan to amma akwai akwai luga ta larabci shine wanda wannan hadisin akan ta yazo kuma ma tana cikin alqur'ani Allah ya ce wa asarrun najwa alladhina zalamu wa asarrun najwa kaga sai aka yi jam'in fi'ilin ba a ce wa asarran najwa alladhina zalamu ba alladina zalamu zalumai kaga jam'i ne asarrun najwa sun boye najwa to in aka kawo ta a jumla fi'iliya sai dai ka ce a fasihi sai dai ka yi tajridin fi'ili daga wato jam'i ko tasniya to amma ya zo a cikin alkur'ani ya zo kuma a cikin hadith shine ake ce ma lugat akalunil barazif ita ce ake cewa lugatu akaluni albarazif kudin cizo sun cinye sun cinye akaluni albaraka maimakon a ce akalani albaraghi ay akalatni albaraghi sai aka ce akaluni albarazi shi suke cewa wannan lugar shi yasa Ibn hajar yake cewa ai kamata yayi a ce ma wannan lugar lugatu ya na fikum mala'ika tun daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi zance da ita ka dangana maganar ga maganar wani balarabe can na daji ba gara ka dangana ta ga magana annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani akalunil baragit ga ya ta'aqabuna fikum malaika shine ibn hajar ya faɗa wanda yake kuma maganar sa sahiha a wato annabi sallallahu alaihi wasallam yace mala'iku da daddare suna bibiyan juna da mala'iku da rana a cikin ku wayajtami'una fi salati al-asri wa salati al-fajr sai su haɗu a sallar la'asar da sallar al-fajr da sallar asuba thumma ya'ruju alladhina batu fikum waɗanda suka kwana a cikinku wato na dare ɗin kenan ya aruju sai su tashi sai su tashi wato wanda yake nuna cewa sama suke tafiya kenan fayas aluhum sai ya tambaye su waye zai tambaye su wa huwa a'lam Allah kenan ba a faɗi fayin ɗin balil ilmi bihi saboda ansa saboda abu ne wanda yake sananne wa huwa a'lamu bihim alhali shine yafi su sanin abin da zai tambaye su din a kansa. kaifa taraktum ibadi a wani hali kuka bar bayina fayaqulun sai mala'iku su ce sai wayannan mala'iku ce taraknahum wa hum yusallun mun basu suna sallah wa atainahum wa hum yusallun mun zo musu mun same su suna sallah a wannan hadisi ya bayyana wannan falalar wannan al'umma da kuma abinda suka abinda Allah madaukakin sarki ya karrama wannan al'umma da ita na cakuduwa da mala'iku cewa mala'iku suna cakuɗe da al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam suna shige da fice tsakaninsu wanda yake wannan miza ce da Allah ya ba mu wannan al'umma domin in mala'iku su ne suke tsare bayan Allah daga sharrin aljanu aljanu su ma suna nan suna shiga suna ganin mu inda mu ba ma ganin su don haka suke cutar mu sinannu eh, don haka suke cutar mutane saboda innahu yarakum huwa qabilu min haythu la raunahu to wanda suke mana maganin su da addu'ar mu sai Allah ya sallada mala'iku akan su sai Allah ya sallada abu mala'iku a kansu mala'iku ko in suka haɗu da aljanu a wane mutum to wannan ya nuna wani hadisin abin da yake karanta mana kenan kuma da falalar waɗannan salloli da mala'iku suke haɗuwa a cikin sallar azhar a sallar la'asar da sallar magriba a da sallar asuba annabi sallallahu alaihi wasallam yace mala'ikun nan suna zuwa muku bita'aqub su zo su karbi waɗanda su zo yayin da waɗansu za su tafi yayin da waɗansu suka tafi kuma waɗansu su zo wato ba kwa rabuwa da su suna tare da ku to waɗannan mala'iku ka gana rana daban na dare daban ko ko ba haka ba don haka nan a ba ba lizimtar mu suke ba tunda in na rana suka zo na dare kuma fa suna ina eh eh suna ina suna sama ga shi Allah annasi ya zo fa ya rujul eh, fa ladina su tashi sama suna sama saboda haka kenan akwai lokacin da waɗansu ba sa tare da mu don haka ne waɗansu malamai suka ce waɗannan mala'iku shift kenan eh, waɗannan mala'iku ba masu rubuta aiki ba ne ba su ne alhafaza ba ba masu rubuta aiki ba ne masu kare ɗan adam daga sharrin aljanu hmm? Hmm? lahu lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah to wannan waɗansu malamai sun ce ba su ne alhafaza ba to alhafaza inda suke nufi masu kiyaye ayyuka to amma su kansu akwai waɗanda suke kiyaye mutum fa daga sharrin sharrace-sharrace shine ya faɗo na min amrila Allah a cikin alkur'ani ya fassara da cewa mu'aqibatu lahu mu'aqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yana da wato masu ta'aƙiri masu zuwa bayan wato masu zuwa bayan bayan juna ta gabansa da ta bayansa suna tsare shi min la ai bi la da umarnin Allah suke tsare shi saboda ka waɗannan mala'ikun a ta yi su zamanto su ne waɗannan alhafaza ɗin tun daga su ma Allah ya sabanta zuciya mu mu'aqibat wanda suke tsare mutum daga wato aiki daga sharri ya same shi da umarnin Allah saboda akwai mala'iku masu rubuta aiki su wannan ba sa rabuwa da mutum ba sa rabuwa da mutum sai dai kamar yadda aka ce a cikin hadith lokacin da yake yin yake saduwa da iyalinsa da kuma lokacin da yake cikin banɗaki to amma waɗannan kuwa kaga suna rabuwa da shi domin na dare ba su yi na rana ba su ko waɗancan ba sa rabuwa da shi ma yalfiru min ƙaulin illa ladaihi raƙibun atid ba wata magana da zai yi face tare da shi akwai makiyayi wanda yake a shirye yake rubuta ta ta ko shi yana tare da shi kenan to su ka waɗannan waɗanne ne su ne wa'ancan masu rubuta aikin ko waɗansu ne daban waɗansu malamai sun rinjaye da cewa waɗansu ne daban to su ne alhafaza wanda Allah ya ambata a cikin alkur'ani lahun mu'aqibatu ko ba su ne wallahu a'lam amma kasancewar an sifanta su da at yana karfafa kan cewa su ne waɗannan din to a shahidai akwai mala'iku nawa ne adadinsu Allahu alam suna zuwa da daddare a da rana na dare sun sun zo sai na rana su tafi na rana in sun zo sai na dare su tafi suna haduwa a lokacin sallar la'asar da sallar asuba wanda wannan ya nuna falalar waɗannan salloli wannan ya nuna falalar waɗannan salloli to <clears throat> a haɗu wannan da suke yi a sallar asuba da sallar la'asar ta jam'i ce ko ko da mutum sai na salla shi kaɗai eh na'am saboda haka ko mutum shi kadai yake ko mutum shi kadai yake sallah za su zo za su zo lokacin ne ko to to menene hujjanka zaraddin cewa jam'i ce ah to zai ce kai kaifa taraktum abdi ai na. zai tabbata ga wanda yake shi kadai wanda suke su da yawa su su kadai su su kowanne shi kadai kowanne shi kadai ko na'am ma nura na'am eh amma wannan babu cewa a cikin jam'i ne cewa akai man fatahu salatul asr faqad habita amaluhu ni ne na la'asar din shi na jam'in da ban gani ba na asuba dai na jam'in sa wadih ko shine cewar sallar da tafi kowace tsanani ga munafukai sallar isha da sallar asuba saboda kaga wannan akan jam'i ne ko ba haka ba amma ta la'asar abin da ya zo a kanta shi ne yinta a kan lokacinta akan hmm? yinta a kan jam'i fa akwai wani hadisi din ni ma irin wannan wannan maslakin wannan maslakin shine shine fahimta ta akai cewa a duba sauran hadisai idan sauran hadisan sun ayyana falalar waɗannan salloli a keɓance a cikin jam'i to ya nuna kan cewar kenan wannan falala ta mala'iku da suke zuwa za su karfafa kan cewa ga sallar jam'i ce amma abin da zamu gani shi da maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce a innakum satarawna rabbakum kama tarawna kama tarawna al-qamar lailatal badr za ku ga ubangijinku a bayyane wato ba tare da kun yi la tudamun ba a tsare ku daga ganinsa kamar yanda kuke ganin rana kuke ganin wata a daren cikar wata fa inista istata'tum an la tughallabu ala salatin qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha faf'alu idan kuna da ikon kada a rinjaye ku Allah tughlabu kai in kuna jin tsoron in kuna da ikon kada a rinjaye ku akan sallah kafin hudowar rana da kafin faduwar ta ku kaga wannan ya ya alakanta shi da lokacin sallolin cewa kiyaye waɗannan salloli a la'asar da asuba sune suke tabbatar da mutum ya samu ganin Allah ranar alkiyama a cikin aljanna to kaga ba a kayyade da jam'i ba saboda haka al'umum zai iya karfafa kan cewa sawa'un a cikin masallaci ko ba a cikin masallaci ba sawa'un a cikin masallaci ko ba a cikin masallaci ba in dai ba an samu wani dalili wanda ya kayyade da masallaci din ba mu dauke shi alal umum shine aula wallahu ta'ala a'lam na'am lokacin tuni sun tafi a <laughs> hassan wato lokacin ake magana ba wai ko a jami'i zuwa a jami'i ne ko ba farko ba idan mutum ya jinkirta har lokacin ya tafi su zo sun yi handin oba har sun tafi sun bashi shi a wani hali sun bashi shi ga falalle ba ya sallah so da haka rikotun da za su je su gaya ma Allah ba za su ce a tainahu hum yusallun ba wa taraknahum wa hum a atainahu wa huwa gafil wa taraknahu wa huwa ghafil wal iyad billah saboda ka maganar muƙayyad ne da lokaci shi yasa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna min as-salati la sala hiya inna min as-salati la salatun man tarakaha faqad habita amalu aw kama qala alayhi hadithun burayda na manta inda a cikin salloli akwai wata sallah wanda yake wanda ya batta to aikin sa ya baci hmm, fa ka annama habita amaluhu aikinsa ta ya ɓaci gaba kiɗa ita ce sallar la'asar To wannan dai a shahid wannan ya nuna mana muhimmancin tsayar da waɗannan salloli a lokutansu da rashin yin jinkiri a kansu ka a eh, yafa ka na ma wutira maluhu a eh, man fata salatul asir fa ka'an na ma wutira ahluhu wa maluhu shi ma mun karanta shi a muwatta eh. sun ah, ma ya rujun lazina ba tufikum sannan su tashi wanda ya nuna kan cewa mala'iku suna tashi su tafi sama kuma tashin su Allah ne kaɗai ya san saurinsu mun san ana maganar sama ko ana cewa tsakanin wata tauraruwa da nan duniya tafiyar haske na shekara miliyan kaza ko ba haka ba kuma ana cewa mala'iku daga haske suke kuma ana cewa a duk bayan duniya ba abin da yake mai saurin haske idan wani abu ya fi haske sauri to zai zamanto nauyinsa zai zamanto infinity ba shi da iyaka wannan duk a science ne duk einstein shi yake faɗa yan physics su suke faɗan wannan to don game da mala'iku ba mala'iku za su je sama su sauko fi lahana mala'ika jibril haka zai to daga lauhul daga sama ta bakwai daga lauhul mahfuz ya sauko zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya koma hmm? inda a ce sai yayi yanda ake cewa tafiyar tafiyar a tafiyar haske na shekara miliyan kaza kaga har a zo a yi rayuwar ma ga baki daya na duniyar ma bai riga ya iso ba in muka kayyade saurin mala'ika jibril da tafiyar haske to saurin mala'iku ya fi karfin tafiyar haske ya fi karfin tafiyar haske saboda haka wannan abin da aka cusa muku a cikin a a physics cewa haske shine fi komai sauri a bayan kasa babu wani abu da zai yiwu ya zama to ya fi haske sauri wannan a cikin abin da suka sani kenan shi kuma ka san babban illan mutum girman kai in ya san abu sai ya ganin kanta wannan shine matakan ilimi ba wani ilimi bayan wannan ba wani ilimi bayan wannan to wanda yake duk yayin irin wannan to shine babban jahili dan koyaushe Allah yana nuna kan cewa ma utitu min al-ilmi illa qalila abinda aka baku na ilimi kadan ne to sannan tambayar da Allah madaukakin sarki yake mu mala'iku bayan kuma ya fi su sani me yasa yake me hikimar yi musu wannan tambayar bayan ya sani na'am saboda ibada ce ita ce ibadarsu hmm, ita ce ibadarsu kuma shine mulkin ya sa su aiki su zo su kawo bayanin abin da suka hmm, shine mulkin mulki na Allah tabaraka wa ta'ala akwai kuma wata hikima da waɗansu malamai suka ambata shine cewa domin ya bayyana falalar muminai cewa wannan bani adam inda kuke cewa taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak to sai ya sanya su lokacin da za su zo duniyar da lokacin da za su tafi za su batta za su yi shaida ne akan su ga su su ma suna yin tasbihi bihamdihi wa taqdisihi kamar yadda suka ce wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak to su ma da kuke tsoron cewa za su yi fasadi a bayan kasa Ga shi na su ma bi hamdi rabbihim wa suna rabbahu yana daga cikin hikimar da Allah maɗaukacin sarki yake musu wannan tambayar kuma wannan ya nuna albarkar wato muhimmancin wato mutum ya lizumci aikin ɗa'a. cewa idan mutum a cikin ɗa'a yake to wannan sai ta zama to sifarsa hatta lokacin da baya yi sai a masa hukuncin wanda yake wannan kaga su a wajen mala'iku tamkar mu mutane kwana sallah ne sun zo sun same su suna sallah kuma sun basu suna yin sallah saboda haka kullum a cikin sallah suke to da haka ake so in ka zamanto a cikin na kirki in ka zamanto a cikin na kirki sai a istishabul hal wato sai a lizinci wannan hali ya zamanto kan cewa wannan ta zamanto sifa taka da da wamamma a to shi mala'iku in sun zo suna sallar la'asar ne ko ba sai da da asubar Eh? ba aikinsu ba ne ko? to ya aka ce wato ba su ne masu yin amin ba kenan na'am to me zahirin dai hadisin ya nuna kamar kan cewa tunda sun ce atainahum wa hum yusallu mun zo mun same su suna sallah kaga sun zo sun same su suna sallah wa taraknahum wa hum yusallu mun ban su suna sallah kaga ba ta sallar rike ko mun ban su alhali suna sallah kaga ba su ga an yi da su ba eh mun zo mun same su suna yi mun tafi mun ban su suna yi saboda haka su ba su ga an yi da su ba to amma waɗansu malamai suka ce a'a ai wannan a zai iya yiwuwar kan cewar masbuquna da suka zo daga baya su an yi sallah da su sai suka tashi suka tafi suka bar masbuquna suna yi amma wannan takallufi wannan takallufi in ba an samu dalili akan cewa suna yin sallah ba zahirin wannan hadisin dai yanda riwaya ta zo a haka bai nuna kan cewa suna sallah tare da musulmi ba bal suna tashi su tafi sama ba tare da sun yi sallah tare da bayan Allah ba wannan ya nuna muhimmancin wannan al'umma a wajen Allah tabaraka wa ta'ala da irin albarkar da Allah ya mata su mala'iku a wa za su gaya mana falalar cakuduwarsu da mu nassoshi mai suka nuna mai wani daga cikin abubuwan da ake karantawa a cikin imanu bil mala'ika ne mu gaskata imani bil mala'ika akwai al'imanul ijimali, akwai al'imanul tafsili Ijimalan fil ijimal, wa tafsilan fit tafsil kamar yadda a sheikh abdurrahman al-qasim a cikin hudu ba yake cewa nu'minu bihim ijmalan fil ijmal wa tafsilan fit tafsil waɗanda suka zo a dunkule ne yadda da su shine Allah ya ambaci mala'iku cewa yana da mala'iku a bayinsa wanda ya halitta daga haske mai imani da su ke da wanda ya fassala mana ya rarrabe mana su mai yadda da su daga cikin waɗanda ya rarrabe mana akwai waɗannan al-muta'aqibun wajibi ne ka gaskata su cewa akwai mala'iku da suke ta'aqubi suke bibiyan juna kamar yadda akwai mala'ika jibril da mika'il da israfil da hazin da da mai gadin wuta da mai gadin aljanna wanda duk ya zo a cikin Alƙur'ani da masu ɗaukan al'arshi to akwai kuma al-muta'aqibun da malakul maut shi ma ya zo a cikin alkur'ani to wanda sun zo bit tafsil mai imani da su a bisa wannan tafsil din amma wanda za waɗansu za ka sun zo sun ce akwai wani an su mala'iku da ake ce musu a su rauka ya ilu su wane ne ya ilu ya wane ne to in ka imani da wannan kayi ilhadi kayi ilhadi a cikin aƙida domin ka ƙirƙiro wani abu sabo a cikin addini wa ya gaya maka akwai waɗannan mala'iku kuma wa ya gaya maka mala'iku ne hmm? sunayen waɗansu aljanu ne da ake yi musu bauta suka zo suke yaudaran waɗanda suke masu raunanan hankali marasa imani masu neman duniya da abun duniya sai su ɗauke su su ribace su su raba su da Allah su sanya su suna shirka to waye ce mu bauta ma Allah da Hebrew kai ka san Hebrew din ne wataƙila ka tamu wani ɗan Hebrew din ma ka tambaye shi bai san wannan ba kuma kai an bautar da kai da wannan sha'anin ghaib ba a imani da ghaib sai abin da ya zo a cikin alkur'ani da suna annabi sallallahu alaihi wasallam hmm. duk wanda ya ce akwai wani mala'ika banda waɗanda sunansu ya zo a cikin alkur'ani da suna jibril mika'il da israfil da malik Hmm? Hmm? hatta azra'il waɗansu malamai suna inkarinsu domin bai zo sunansa bai zo a cikin sahihi suna ba duk wanda ya ba ma wani mala'ika wani suna ya ce akwai wani suna na mala'ika bayan wannan ya kirkira ma Allah ƙarya bai halatta imani da wannan ba a to ai kowa kasan zai iya faɗa abin da yake so ai hujja shine a cikin irin wannan abu na gaib shi hujja shine alqur'ani ko sahihiyar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shahid wannan yana daga cikin abin da yake zamu imani da shi bit tafsil cewa a cikin akwai wannan jinsi na mala'iku mu dawo zuwa ga tambayar mu menene alkhairin da ke cikin zuwan mala'iku suna halartar inda muke yin sallah na'am gafara suna nema ma bayan Allah istighfari istighfari addu'a su karbabbiya ce suna yi ma bayan Allah istighfari suna yi ma bayan Allah istighfari akwai mala'iku wanda an gama sallah suke ce ma bayan Allah suke ta addu'a Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu hmm? saboda haka zuwan mala'iku akwai wannan alkhairi addu'a ga mu'minai na'am wata fa'idar na'am suna cewa amin haka ne eh, wannan suna cewa su ne ah, wato tabbatar da wala wala'i tsakaninsu da mummine taimako to daga cikin wannan taimakon shine su ije maka sharrin miyagun halittu su ne a ah, sauran arwa sauran ruhane wanda baka ganin su shaidanu aljanu wanda baka ganin su to mala'iku sai su yi maka maganinsu, su domin mala'iku idan shaidan ya zo waje ya ga mala'iku gudu yake kun ga lokacin yakin badar da iblis ya zo zai taimaka ma ƙuraishawa la ghaliba lakum al-yawm wa inni jarun lakum falamma tara al-jam'ani nakasa ala aqibaihi wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la tarawun inni akhafu Allah la'anan ya ga jibril da mika'il sun sauko yaushe zai tsaya sai ya tafi ya ce Allahumma anjizni ma wa attani alƙawarin da kai mun cewa zaka kyale ni to kada ya ɗauka kan cewa an yau karshen nasa ya zo da haka idan mala shaidanu suka ga mala'iku gudu suke da haka daga cikin fa'idar shigowar mala'iku wajenmu nisantar da shaidanu daga gare mu da kuma suna yin ta amini wato suna cewa amin akan addu'o'inmu na na. ya ga gama karatun fatiha ko kuma shi mamu ne ran sai an annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ah, idza qala imam ghayr al maghdubi alaihim wal dhalin faqulu amin fa innal malaikata taqulu amin wa imama yaqulu amin فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه idan liman yace ce ghairil maghdubi alaihim waladdalin ku ce amin domin mala'iku a lokacin nan suke cewa amin liman ma a lokacin yake cewa amin wanda amin ɗin za ta yi muwafaka da amin ɗin mala'iku za a yafe masa abin da ya gabatar da zanubansa ga wannan nassi ne akan cewa wa innal imama ya kolo amin hmm. hadisin abin ai muna son musan in sun zo wajen me auto wato in sun zo wannan zai sa ai aikin alkhairi a sai eh, wannan yana daga cikin fa'ida domin Allah madaukakin sarki yana cewa a a abin nan wa inna alaikum na kiraman katibin na ma taf'alu akwai makiyaya akan ku waɗanda suke masu daraja masu rubuta aiki to in kasancewa suna tare ya kamata ka ji kunyar hmm, kamar yanda wato yanzu abin nan a malaminka yanzu malaminka abin Allah ya kiyaye ka ka abin nan malaminka ya zo wucewa ya gana ka fito daga marhaba daga marhaba ya za ka ji hmm? <laughs> ita ce dai yanzu wajen ita ce a garin nan ko to haka ya ba daɗi to to haka nan ma mala'iku ga in kasan suna waje kuma suna tare da in kasan suna waje wannan zai sa ya zama to cewa ka dan shiga taitayinka ka kyautata a ka da mahalicinka na to ina ganin gaskiya wannan hadisin abu sai na abu a hadisin aisha wanda zai biyo baya yana da tsawo kwarai kuma akwai masail masu muhimmanci da ya kamata mu yi abin nan magana a kansu na ka za mu tsaya a nan sai Allah ya kai mu mako mai zuwa insha Allah sai mu ansa tambayoyi na'am akwai tambayoyi rubutattu yau ba kawo ba to shikenan to to kowa yi wanda yake so a bude yake fara daga dama na'am wanda ka me ce ta tambayar taka eh addu'a da ake idan za a tafi masallaci na'am Allahumma ja'al fi qalbi nura na'am na'am na'am eh Mm. ahsan wannan abin nan wannan hadisin an roto shi da ruwayoyi masu yawa to a cikin riwayar tirmidhi da kuma cikin riwayar in ban yi wahabi ba da cikin dai tirmidhi tabbas haka take da kuma cikin muslim akwai riwaya daga cikin ruwayoyin wannan hadisin hadisin ibn abbas ne a cikin muslim da yi kan cewa sai ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa ga sallah yana cewa Allahumma ij'al fi qalbi nura zuwa kashi to wannan ya zo da ziyada wanda hadisin da ya zo da ziyada dole a karbe shi shi kuma wancan hadisin da yace a cikin sallan ne ya fada wannan sai ya ɗauka kan cewa shi ma yana faɗa a wajen sai ya dauke shi ala ta'addud saboda haka za a fadi za a yi wannan addu'ar a cikin sallar sannan kuma mutum ya fito daga cikin masallaci in mutum ya fita zai tafi masallaci na'am